da take mai da nata martanin haɗakar kungiyar ka fahimta juna tsakanin matasan arewa wato northern youth for peace and reconciliation forum ta bakin shugaban kungiyar honorable Hussaini Gama Bello ta ce su ba su ma yarda da ko in arewa ne ke wannan barazana ba ya buɗe baki ya kawo magana cewa ya kaura ya koma idan yanzu yan uwanmu da suka yi gidaje suka yi arziki suka dasa gurin aka ce su kaura su baro in sun zo za mu ba su ne muna da abin da za mu mayar musu kaga babu kuma kaga shi zai kawo sanadin yaƙi shin yanzu kana cewa ka fara faɗa hakan nan sai misali ka je ka zunguri wani ibo ba laifin shi ba tsaye ba na zaune sai aka kawo sanadi aka tada fada sai ka kashe shi ai namu ma za a kashe su idan ka ce misali wannan fitina ya tashi an je an kashe namu anan ma za a fara ai ga yaki sun haddasa mana ne ba muta ba yan arewa bane ba ma ana gani gaba daya kamar wata kungiya ne daban wanda suke bukatan kawo fitina a cikin Najeriya su ma dai al'umman mu sun ko nuna ɓacin ransu ne da cewa kamata yadda ake kai zuciya nesa malam aliyu tukur kola. da ke ma zama jaka mu mai ya ce lokaci ya da matasan najeriya za su ke makaratun zu domin kaucewa 'yan ingiza mai kantu ruwa wanda burinsu shine ma raba kan kasar a najeriya yanzu muna bukatan haɗin kai ne da zaman lafiya yadda za a zauna lafiya amma da zaran aka ce wannan kabila ta koma ta zauna a yankinta wannan kabila ta koma a yankinta ba za mu cimma abun da muke bukata a kasar mu ba domin idan ka duba ko da waɗannan kabilun ibo da suke kokarin eh, maganan biyafara ɗin nan ba alheri ne a gare su ba ba kuma alheri ne a gare mu ga baki ɗayan mu ba don zai kawo rarrabuwar kai ne da kuma cutar da mu al'ummar mu din baki ɗaya mu a matsayin mu ne shugabanni abinda muke gani a jawo hankalin matasa ta yadda za a zauna lafiya ko a ina suke kowane kabila da kowane yanki ya fito duk inda Allah ya ajiye shi ya zauna a wurin a zauna lafiya ba wai a ce to sai dai kuma ga masu fashin bage irin su malam Yakubu Musa yace duk da cewa kalaman na matasan arewa bai dace ba to amma idan aka bi ta barawo to ya kamata ne da ake bin ta mabi sawu yakubu musa ya ce idan ma za a tuhumi waɗannan ƙungiyoyin matasa to ya kamata su ma yan ɗaya bangaren da ke irin waɗannan barazana da a bincike su. ni ma na aulawa dai da wannan abin da suka ce amma abin da yake damuna shine yadda ake fifita wasu kan wasu akwai wasu daga kudu da suka yi maganganun da ya fi wannan amma su ba taɓa su ba an ka duba kamar fani gani fani kawai da kusan kullum in ka buɗe jaridu ba shi da aiki sai ingiza eh, a a wulakanta dan arewa ko a ci mutuncin dan arewa ko ya zagi shugabannin arewa har da na addini ya zagi duk wani abu da arewa kullum yana zagi kuma yana ingiza sauran kabilu su da wasu masu su su gama da yare amma ba abin da aka yi mishi sai dai ka ji ana yaba mishi cewa eh abin da ya faɗa daidai ne me aka mai da yare su ba yan ƙasa bane ko su ba su da yancin faɗin albarkacin bakin su da saura za su yi magana a ce a su yancin faɗin albarkacin baki ne amma su an arewa sun ya ce ba haka ba duba Namdi Kano a cikin wata bidiyo ɗinsa da ya goyin viral an ji shi yana cewa duk wani wanda ya ga duk wani ibon da ya ga bai rabe ko bahaushe a yankin su su kashe su kawai amma da ya zo aka kama shi mai mutanen suka ce da sauran 'yan najeriya masu kare haƙƙin mutane suka ce a Nnamdi Kano bai laifi ba a so in ana so ne a ɗau mataki kan ire-iren maganganu nan da ake cewa eh, yana suna kawo fitina a fito a gaya mana wayanne irin maganganu ne ke kawo fitina kuma duk wanda ya yi shi ko ina yake a ɗau mataki a kansa. batun da ya kafa kasar biafra na ko ci gaba da tayar da jijiyoyin wuya a tsakanin al'ummar najeriya inda aka samu bullar ƙungiyar matasan ibo ta haifar karkashin jagorancin namdi kanu wanda a kwanaki ne ma wata babbar kotu ta bada belinsa bayan tsare shi bisa zargin cin amanar ƙasa su da yan kungiyar ta IPOP na fafutukar ganin an gudanar da kuriyar raba gaddama ne kan batun kafa kasar ta Biafra batun da masana ke maganin fa dole ne a yi takazan ganin abin da yakin ba sasa ya jawo Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya